الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العتاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروطه أما بعد أنواف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi sha shida ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi daga maka zuwa madina na da shekara shida, wanda ya daidai da 16 ga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin warsa da kaddarawarsa ya kara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu Abdullahi bin Abbas wacce take anguwar Kwarbai cikin garin Zaria domin ci gaba da haskakuwa da hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar domin ya zama shari'a fitilla haske maganin duhu jagora wanda zai fuskantar da zukatanmu da kwakwalenmu da rayuwarmu zuwa tafarkin da Allah da manzansa suke so kuma suke ji da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da ƙara kulle kyakkyawan zumunci da wannan littafin mai albarka ya azurta mu da yi masa kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta tsara mana kusanci ga Allah ta tsara mana tsoron Allah da tsabtace tunaninmu da ɗabi'unmu da rayuwarmu gaba ɗaya Allahumma amin na'am akramatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تحيون والله عليم بذات Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Khalafar samawati wal arda bil haqqi shi ne dai mahalicinku kuma shi ne wanda ya halicci sammai da kasai. Ya halicce su bil da gaskiya, ya halicce su da hikima, ya halicce su bisa adalci. idan ka ɗauka alhaƙu bi ma'anar haƙi gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sammai da kasai domin gaskiya akan gaskiya bisa gaskiya domin su taimake mu wajen bin gaskiya ma'ana halittu gaba ɗaya da muke gani daga ciki akwai sammai da kasai duka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su ne domin su taimake mu wajen gane gaskiya domin su taimake mu wajen ɗaukan izina da darasi da tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne abun bautawa da gaskiya mun fahimta saboda ka alhaku a nan sai ta ba da ma'anar alhaku na alhaƙul haƙu a haƙul ma'ana mafi gaskiyan mafi gaskiyar kowace gaskiya zama gaskiya kalmar tauhidi wacce take tabbatar da kaɗaituwar Allah subhanahu wata'ala da cancantansa a bauta masa shi kadai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma khalaqna samawati wal arda wama bainahuma illa bil haq, qula ibil ma ma khalaqnahuma illa bil haqq wa ta'ala kaga duka dai ana tabbatar da hikimar halittar su saƙon da suke ɗauki da shi da ka ɗaga kai ka kalli sama to kallon da za ka yi sama yana tuna sadakin cewa wanda ya yi wannan halittar ya cancanta abota masa shi ina fata mun gane ko kuma hikima Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sammai da katsai ne bisa wata hikima ta musamman ko hikimomin na da yawa amma daga cikin jagorin hikimar ya kasance sun taimake mu wajen yarda da cewa Allah shi ne abin bauta da gaskiya shi kadai kaga an ƙara komawa zuwa alhaku ta ma'anar gaskiya bayan wannan akwai hikimomi da yawa har yanzu hikimomin su gangaro rayuwar da muke yi yadda muke amfanuwa da arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya taskance a sararin samaniya saukar ruwa iska da take taɗawa rana da muke haskakuwa da haskenta vitamin da muke samu da abubuwan da suke ƙara ma jiki karsashi da kuzari da sauransu ka zuwa abin da ya shafi ƙasa da abin da ke cikinta yadda kake shuka yadda kake haƙawa ka kai mani kila ma har da ɗan mani ɗan zamani ko ba haka ba masu haka suke yi go da ma'adinai da ake haƙowa daga cikin ƙasa da albarkar arziki da Allah ya taskance a cikin ƙasa man fetur ne da sauransu duk yana cikin hikima da za ka iya fa'idantuwa da ita a ƙarƙashin faɗin Allah a halakar samawati wal arda bil haqqi sai ya kasance hikimar da ake nufi anan ka duba yadda Allah subhanahu wata'ala ya taskanta arzikin mu a cikin ƙasa ƙisa'iha wa komiha wa adasiha wa basaliha da yadda Allah ya taskance ma'adinai da zinare da azurfa da abubuwan ban mamaki a cikin ƙarƙashin ruwa da kuma ƙarƙashin cikin ƙasa wanda tun ranar halittar farko na halittar ƙasa Allah ya taskanta waɗannan albarkatan a ciki قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها fi arba'ati ayyamin sawa'al misa'il duk wani abin da kake hakowa yanzu wani zinare, wani tekar wani kaza wani kaza da su da makamantansa da albarkatun da ma ba a san su ba kila sai nan gaba da wasu albarkatun da kila al'ummomin da suka gabata sarra riga sun hako su sun mutu kila wannan al'ummar ba ta samun wannan albarkatun to dukkan su Allah subhanahu ya saskance su ne bayan halittar ƙasa tun ranar farko sau sai ya kasance yadda muke cin gajiyarsu ba a fito mana da su a rana ɗaya fetur ɗinmu ya fito a rana ɗaya mu haƙe shi ya ƙare ba zinarin da ke cikin ƙasa ba a fito da shi a bayan ƙasa ya fito ya ƙare ba a'a kai dai ana ba mu ne daidai wa daida a nan garin akwai a can garin babu a can kasar akwai duka hikima ce ta Allah inda a ce kowace ƙasa kowane gari yana da duk abin da kowanne yake da shi to da ba abin da ɗan wannan garin zai tashi ya je wancan garin din ya amfana da shi to amma da hikmatin ilahiyya saboda hikima ta Allah sai ya kaddara wannan ƙasar aka sa ta kaza wannan kasan a ƙarƙashinta akwai kanwa wancan akwai gishiri wancan akwai siminti wancan akwai teshir wancan akwai zinare wancan waɗannan in sun haƙo sai su ci gajiyar abin da suka haƙo su azurta su samu arziki da su sannan su ɗauki wannan arzikin su kai inda ba a da wancan wannan arzikin domin su ciyar su samu riba waɗancan kuma kila suna da wani abin da waɗannan ba su da shi duka khalaqa samawati wal arda bil haqq ya Allah ya ce wa sawwarakum fa ahsana suwarakum inda a daidai nan ne lokaci ya mana halin sa a majalisin jiya Allah subhanahu wataala ya ce shine wanda ya halicce ku ya kera halittar ku bisa siga bisa yanayin da yake so ya yadda da shi fa in shawara da kai lokacin da za a halitce ka ballantana ka zama kana da ta cewa to kamar yadda ba ka da ta cewa a wajen kera halittarka bai kamata ya zama kana da ta cewa a kan abin da aka umarce ka kai ba kun fahimta ba wanda a cikin mutane zai iya ba da labarin yadda aka halitce shi yadda aka kera shi ba wanda ya isa wannan bayani ba wanda ya san ranar da aka haife shi ba wanda ya sani sai dai a kwanan wata tarihi amma a ce ga kana ran da ka faɗo din me ya faru tare da kai akwai rauni tare da kai akwai jahilci akwai rashin sani shi yasa natsuwarka da kwanciyar hankalinka ka miƙa wuya zuwa ga wanda ya ce shi ya ƙaji halittarka musawwarakun fa ahsan suwarku kuma domin ɗan adam ya gane wai ne ce ce hikimar da ya sa ake tunatar da kai cewa an kaji halittar ta an kera ka ta wata siga ta siffa ne to me ce ce hikimar ba wai duk in ka kalli madubi ka ce kai masha Allah ni din nan ga kaza ga kaza ina da shi ba wannan ce hikimar ba a'a dan in ka kalla ka ce ni yanzu din nan dogo ya ni kaza ba wannan ce hikimar ba Mai ce ce hikimar Allah wanda ya halicce ka ya riga ya yi maka fashin baki da bayanin hikimar da ake so ka fa'idanta da ita idan ka kalli halittarta ko ka tuno da halittarta ko yadda aka kera ta. Allah ya ce, Allahun da ni ja'ala lakum al'arza ƙararan, wasa ma'a bina'an, fa وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين سيتي بينه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين an faɗa maka me ake so ka tasiranta da shi lokacin da ka tuna wanda ya halicce ta kar ka tsaya kai ta tintintini a kan yanayin halittarka in ka yi wannan tintintini ki sauri ka koma wajen mamakin wanda ya halice ka da tarkun ikonsa da buwayarsa da izzarsa Allah ya ce Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qarara Allah subhanahu wa ta'ala ne wanda ya sanya muku ƙasa ta zama wajen da za ku taka a natsa cikin kwanciyar hankali ƙasar ba ta muku gaddama ba ka tafiya ka ji kana motsi da kai har ma an baka dama ka fasa ta kai. sai ta blog blog ɗinka kai gini kai hawa ɗaya hawa biyu hawa uku hawa biyar Allah ya baka wannan dama wasu ma a bina'an sannan kuma gashi Allah ya lullube ka da sama ba ta rikito maka Allah ya amintar da kai kana ƙarƙashinta kana inuwantuwa da ni'imomin Allah da rahamarta da jin kanta sai ya ce wasa warakun ta ahsana suwarakum shine ya kaji halittar ku ya kera ku akan wani salo wani yanayi mai ban sha'awa babu wani ɗan adam ɗin da zai yi burin da ma irin halittar zaki aka masa ko halittar jiwa ko halittar jila ko halittar kyantaso ko halittar ba wanda yake wannan burin ko ba haka ba ko kuma ka zira ma halittar ta ido kai makanka kallon kurilla ya ce a'a dama fa da kafa nike gani da wata hikimomi sun bayyana ba wanda zai ce kun fahimta sai ce wara zaka kummi na bayan an muku wannan kyautar ta kera halittar sai kuma Allah ya azurta ku da ‘ya'yan itatuwa kuna morewa abubuwa masu daɗi ka ci yazawa ka ci kashu ka ci menene ka sha lemu ka ci apple ka ci آه، أبربا قاتنا مبركتين الخير ورزقكم من الطيبات كتأذين شيء قاتن كفا قاديرو قاداوا قاكذا جو إن أنشي ونن نادا مثلا شن كافانا مثلا سؤال جافة مالا أي أفي أتا إذن أنشي شن كافا ذات هيفا مكت بيادي في الزميمي تو كنا دا ديرو كنا دا داوا قاينا ورزقكم من الطيبات ذلكم الله وعيون الله سيزا قسونا الله ليفيد, ذا ليفيد ذلك الاسم العبودية المطلقة والألوهية الكاملة ومن سنن يفائدا تد تنحن ترسد أبوتا ما تشيك لي كويدا تغني وعيك سم وعيك جهد ترسد وعيك سير akwai wanda ya isa ya ce shi ne idan akwai shi to ya zo ya ba mu labarin salon da ya bi wajen kera kasa Allah dai gashi ya ce mana wal arda ba da zalika da ha akhraja minha ma akhraja minha ma aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa To wanda ya ce shi ya kaji halittar ba Allah ba halittar kasa ya zo ya mana bayanin yadda ya kera ta wanda kuma ya ce shi ya halitta sammai ba Allah to shi dai Allah ya ba mu labarin sun mastawa ina sama'i wa hiya dukhala fa qala laha walil ardi tiya qaw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa hifdha dhalika taqdiru al-'aziz al ومن yace ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير wa تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين wannan shi ne bayanin wanda ya kaji halittar sammai da kasai to waye ya kaji halittar sammai da kasai in in ba shi ba idan akwai zai mana tilawa da bayani yadda to kamar yadda ba a taɓa samun wanda ya yi bayanin ba to kai ma mai sauraron waɗannan bayanan kai ma ba wanda ya taba cewa shi ya halicce ka duk in an samu wani ya ce ya yi ganganci ya ce shi ya halicce ka to ai za ka kalle shi ka ga halittar ta irin taka ce to shi kuma ya yi kan kanshi ko kuma a yi kafin shi akwai mahaifinsa akwai mahaifiyarsa akwai kakanninsa to in shi ne ya halicci shi, to su kuma waɗanda suka zo kafin shi a aka yi halicce shi shin ya iya samar da wasu kafin ya samar da kanshi kenan kowa ba za ka fahimci wannan ba wannan shi ya sa fir'auna da ya zo yana tattaunawa da annabi musa annabi musa ya kafa masa wata ƙusa mai keta alfarmar kwakwalwa wajen rikita lissafi kala rabu kuma rabu kuma al'awali. ce ni ubangiji na shi ne dai ubangijin ku da iyayenku inda an ce iyayenku kai fir'auna ta ce kai ne Allah to a ubangijin iyayenka kai kuma ta ce kai ne Allah iyayenka kuma tabbas a ma'aunin tarihi da ma'aunin hankali da ta riga ka zuwa duniya to in sun riga ka duniya kai fir'auna ya akai lokacin suka riga ka zuwa duniya bayan baka nan to kai mulkinka da allancin naka inda gaske ne ashe an yi lokacin da ba ne Allah wato waye ubangiji halittu da ba a lokacin da ba kun fahimta wannan shi ne dalilin da ya sa Allah ya ce wa razaqakum min at-tayyibat zalikumullah ya ce rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin Allah ya makan kirani me dalili saboda idan harsunan duniya sun taru domin su yi Allah kirari dukansu ba za su yi masa kirarin da zai makanshi ba shi sa ya hutar da kowa ya yi makanshi kirari da kanshi radikum Allahu rabbukum tabbara tabaraka Allahu rabbul alamin to me ce hikimar wannan karatun me yi asidratul muntaha mecece magaryar cikewa wani karatu ake so ka ɗauka daga waɗannan bayanan huwa al la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad ka yadda da cewa shine walzazze wanda wanda mulkin sa bai da farko bai da karshe rayayye ne na har abada ba a taɓa yin lokacin da babu shi ba haka nan ba za a yi lokacin da mulkinsa da ikonsa za su kare ba. Inda haka ne, fa da wuhu mukhlisina shi kadai ya cancanta a bauta masa shi kadai ya kamata ka fuskantar da addu'arka in za ka roƙa shi kadai ya kamata ka roƙa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'alin billah kamar yadda ka yarda ba wanda ya tarayya da shi wajen halittar sammai da kasai da kera halittarka ko bai kamata kai tunanin cewa akwai wanda ya kamata ka yi tarayya da shi wajen sallar azahar ɗanka. wajen rukun a wajen sujadar shi ina fata mu da sakon a nan shi ne duk mutumin da ya bauta ma wani Allah ko ya haɗa Allah da wani ko ya yi shirka ko ya bijire ma umarnin Allah to har yanzu bai gane hikimar halittarsa da aka yi ba kamar yadda ya gaza gane ya gaza gane hikimar halittar halittun da suke kewaye da shi saboda ai halittun da suke kewaye da kai dukkansu ‘yan saƙo ne daga Allah masu tabbatar maka da kaɗaituwarsa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid har yanzu kajin gidanka da suke kyankyashewa su da su biyu ne su karu su abin nan har yanzu ba gane cewa ba kai ne kake <clears throat> ba kai ne kake ba su dama su ka haɗa yawa ba waye su shukar da kai sai malam nomau sarkin noma kai fa abin da kai ka je ka haka kasa ne ka birna saba ya aka yi wani kanikanci ne aka yi agricultural aka abin nan wannan tsabar ko wannan ƙwayar ta fito kai ba baka sani ba me ya naka a ciki kai abin da yake naka birnewa da noma da sataki so har yanzu baka gane wannan sakon ba ruwa da kake fito da shi daga rijiya ko daga duk inda yake fitowa ya aka yake fitowa tartar ɗinnan, nan wasu sinadarai ne ruwa ke ɗauke da su waɗanda suke fitar da shi ya fito faƙi'un launuhu ya tsoro a sharibin yana daɗaɗa ma makoshin masu shan shi duk ka sani to wanda ya duka waɗannan abubuwan shi ne kaɗai wanda ya cancanta ka bauta masa shi kaɗai ina fata mun fahimta خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير gare shi kadai ne madawwama makoma ta tabbata ce qaddima ma haqquhu at-ta'khir li hikmatin bayani ba su mallaci wannan ba mun fahimta to wa ilayhi al-masir ba a ce al-masir ilayhi da an ce makoma tana gare shi to kilo wani ya ɗauka cewa makoma tana gare shi kuma tana ga waninsa a'a ilaihi la li ghairihi gare shi kadai makomar take me yasa jama'a aka ambaci makoma ana lokacin da ake maganar halittar sammai da kasai da halittar an adam yadda aka kera mu ce ce hikima hikimar ita ce ita kanta wannan suran daga cikin manya-manyan darussan da ta zo ta tabbatar da saƙonin da suke ɗauke da su tabbatar da tayarwa bayan mutuwa yana da cikin manya-manyan azraru hali sura shi yasa malaman ƙur'ani suka ce a cikin ta tazama tsakanin ishara da lafazi da nunawa ƙarara, da nunawa indirectly a fakaice akwai lafuzza da isharori kusan 26 wanda suke tabbatar da akwai rayuwa bayan mutuwa cikin ta tazama ka kalli ayoyin ba su da yawa hasali ma yawan abin da suke tabbatar da akwai rayuwa bayan mutuwa ya fi yawan ayoyi kun fahimta shi sa da da tana da da za a rada mata wani suna bayan suratul tazawun to da an ce mata suratul ba'as ba yi laifi ba shi sa karkai mamaki in ka ji wasu wani marubuci ya kira ta da wannan suna saboda manya-manyan saƙonni na karta kwana da take ɗauke da su na tabbatar da cewa akwai rayuwa bayan mutu. So, a nan, Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da waɗanda ba su yi imani ba suke cewa. Na cewa ta iza zalalna fil arzi a inna lafi halƙin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun ya san cewa suna riya suna musa cewa za a tayar da su bayan mutuwa to sai Allah subhanahu wa ta'ala logically tattauna da ƙwaƙwalwa sai ba a fara mai da martani kai tsaye ba sai aka fara daga alifin ba'un ko abcd ya aka fara sai aka ce to ai da ni halakaku shi ya halicce ku ha in dai ka yadda shi ya halitce ka to ya za a yi ka musa cewa kuma zai ta yadda kai ai wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh yanzu injiniyan da aka bashi filin da babu komai ya zo ya share fili ya zo ya sassara bishiyoyi ya yi ciko ya daidaita ƙasa ya zo ya samu a takarda Yayi yi flow plan ya tsari ya komai ya fitar da adadin ɗakuna da kaza da kaza din ya gama ya zo ya ba da view of quantity da yadda abubuwan da za a kashe da adadin rodin da ake bukata da siminti da block da kaza aka gama wannan aka zo electrical abin nan bill aka yi lissafin abubuwan da za a sa kayan toilet da komai din ya gama sharhi aka zo aka fara aiki aka gama kera gida ma'abocin gida client kenan ya zo ya kalli gida ya ce eh gaishe ka injiniya ka kera gida kera wadda nake so bayan shekara biyar bakwai takwas sai gida ya buƙaci a sabunta shi a renovation ɗinsa sai kawai aka kalli injiniyan can da ya kera gidan can kuma aka ce ina ba zai iya ba da ya dalili aka ce ai ilimin sa na beshin bai kai ba bayan shi ne ya kera gidan ai wannan kwakwalwa bai kamata ta karɓa ba kun fahimta ko fiye da haka walillahi masalul ala idan ana maganar ikon Allah da buwayensa ba a maganar injiniyancin injiniya shi kuma wane to kamar yadda kwakwalwa ba za ta karɓi gazawar injiniyan can ba to fiye da haka bai kamata kwakwalwa ta musa cewa za a tayar da ma'abocinta bayan ya bar duniya ba to sai aka ambaci halittarka sai kuma aka zo aka ambaci halkus samawati wal ard wanda halittar samai da kasai ya fi zama abin ban mamaki fiye da halittarka to sai aka ƙara dawo da zancen halittar ta wasawwarakun fa ahsana suwarakum kada wani ya ce <clears throat> wancan jumlar ta huwa allazi khalaqakum ai dunkulalliyar jumla ce gashi an feda zance an ce wasawwarakun fa ahsana suwarakum shi yasa kamar yadda za mu zo mu ji gobe Allah ya kai mu Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin kaga wasawwarakum kenan fa ahsana suwarakum sai aka tunatar da mu asalin halittar mu so sai aka ce kuma wa ilaihil masir domin in ka yarda da cewa akwai komawa ga Allah to ya kamata ko ka yarda da cewa akwai tayar kamar yadda masu hikima suke cewa idan baka yadda akwai tayarwa ba to karka yadda ka mutu idan baka yadda akwai mutuwa ba to karka yadda ka zo duniya don in ka zo duniya tabbas ka mutu in ko ka mutu dole a tayar da kai in ko an tayar da kai dole a yi maka hisabi kuma ba wanda ka taba gani yana ganin mutuwa yayi arba da ita wani ya hana shi tafiya yasa Allah ya ce ka anna ma yusaquna ila al-mauti wa hum yanzurun to alawla idha balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'una har yau ba wanda ya taɓa ba da ansar tarji'una hadin tun da duniya ta kafa har yau Allah ya ce ga fili ga mai doki waye ya isa ya dakatar da mu daga fisgaran mamaci in ajalinsa ya zo tarji'una ha ga fili ga mai doki ku dakatar da zararan mu tarji'una har yanzu ba a taɓa yi ba gobe ma ba za a yi ba jibi ma ba wanda ya isa yi to kamar yadda ba ku taɓa samun wani da ya taka mazara rai birki ba ko haka ba wanda ya isa ya taka birkin kuma akwai birkin kenan ta yadda mutane idan sun mutu idan kuma ba wanda ya isa ya dakatar da tayar da su ko ba wanda ya isa ya shiga a hurumin Allah wajen ya ce babu hisabi ba wanda ya ce wani na fata mun gani wannan kaɗan ne daga cikin hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wa ilaihin masir ko shakka babu duk lokacin da kwakwalwar mai kwakwalwa da tunanin mai tunani suka tuno da cewa akwai komawa ga Allah wannan yana harkar da mutum daga baccinsa yana sa mutum ya shiga taitayinsa shi yasa Allah subhanahu ta'ala a littafinsa mai albarka yace yawan maimaita mana cewa wa ilayhi al-masir wa ilayhi al-masir za fa akoma za a koma wa yuhadhirukum Allahu nafsa wa ila Allahi al-masir ko gashi nan kana karantawa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun can yace ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir da makamantan ayoyin da suke tabbatar da komawa ga Allah to in ka yadda za ka koma ga Allah wani tanadi wani shiri kai na wannan tafiyar da idan an yi ta babu dawowa tanadin yana ‘yan mintoci da awoyi da fanakin da kake da su ne yanzu bawan Allah kai kasa a gwiwa yi hanzari ka ci ribar dama da Allah ya baka domin ka samu kyakkyawar makoma. Allah ya samu Na. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم إذا في الصدور الله سبحانه وتعالى يتي يعلم ما في السماوات والأرض نعم Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ga duk abin da yake cikin samai bakwai, wal'arbi da abin da yake cikin ƙasai guda bakwai. Wa ya'alamu ma su Allah subhanahu wa ta'ala masani ne sane yake da abin da kuke ɓoyewa, kuke ganin cewa a asirce kuke yinsa. to ne tuwallinun da abinda kuke bayyana ma'ana abinda kuke koyewa ko dai a cikin duhun dare ko kuma a wani ɗaki kuna ganin ku kaɗai ne ko a wata majalisar da kuke ganin ba wanda yake jinu to a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un minkum ne man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa sarihun bin-nahar Allah subhanahu wata'ala babu wani abu a wajen shi sunan shi sirri babu wani abu a wajen Allah sunan shari'a babu wani abu da sunan shi gulma babu wani abu da sunan shi wata kudin wata takarda da aka dine aka ba da ita lokacin da ba wanda yake gani babu wani abu da sunan shi mitin na karfe uku da sai da aka kori ma'aikata da masu gadi sannan aka yi a'a wa abu zai tuna ma la yarda min al Allah yana tare da su lokacin da suke kulla abin da baya so ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم saboda haka babu abin da yake koyuwa ga Allah komai sarari ne a wajen Allah komai a bayyane yake Allah ya ce wallahu alimu ko bi zati sudur Allah subhanahu wa ta'ala masani ne na abin da zanku suke ɗauke da shi na alheri ko aka haka. Wannan ayar jama'a har yanzu don ita ma tana da alaƙa da tana da alaƙa da alba'at wani musu tayarwa bayan mutuwa. Waɗanda ba su imani ba kullum suna ta maimaita cewa kaji wai abinda Muhammad ya zo yana cewa wai idan muka mutu za a tayar da ko haba sai suka ce a iza balalla idan muka zagonye muka bace muka zama ƙasa wai wani ya zo yana tunanin cewa za a tayar da to sai Allah ya ba da ansar cewa ya lam ma fi samawati wal ardi ai masanin abin da ya narke ne ko abin da yake sararin samaniya ko abin da yake zirgin yewa ya narke ko ya zama ƙasa daga asusuwan ko daga na fatan saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya san duk wani gashi duk wani silin gashi duk wani wata wata fata wata da ta narke wani duk abin da kake ganin cewa kai a wajenka ya narke ya lalace ba za a iya dawo da shi to ai Allah subhanahu wata'ala boyewar shi a cikin ƙasa shi a wajen shi tarari ne zahiri mun fahimta shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa a yahsibu ko a yahsabu al-insanu allan najma idama bala qadirina ala an nusawwiya banana wannan banana din shin akan abin da magabata suka fahimta ne ko kuma abin da ilimin yanzu da kimiyyar yanzu suka bayyana ya cewa akwai kamfain akan kan yatsunka zanen hannunka ya sha bambam da zanen halabi da zaibi da amru misali to kamar yadda zanen ya bambanta yanzu Allah masanin zanen ne da bambancin su haka nan idan ya tsinka suka lalace suka zagonye a cikin ƙasa Allah masanin inda ya tsarwana ta narke masanin daidai kina ne zanen ya na ta narke kaza duka wannan Allah ya san. sannan kuma Allah cikin sauƙi zai ba da umarni waɗannan fatin da suka zagonye waɗannan ƙasusuwan da suka rijirgije ta dawo su koma yadda suke ko kuma ma wata halittar da Allah zai so inda ya so aka sun haka. Kun Hasali ma duka dai wa huwa ahwanu alaihi. Duka ya fi tauƙi ga Allah inda za a kwatanta a ma'aunin ɗan adam ne. Misali a ce da ƙerawar farko da dawo da halittar wanne ya fi sauƙi to kerawar farko ai ta fi wahala wanda aka ce masa ga gida kawai ɗan gyara ƙofa canzanan shi ne ya fi wahala koko a ce ka ba da taswira sabuwa a can yadda za a kera gida a fitar da ƙofa a fitar da wando a fitar da kaza ai wannan shi ya fi wahala mun fahimta Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wataala ya ce ya'lamu ma fi samawati wal'ar in muka duba za mu ga cewa a ƙur'ani gaba ɗaya ba inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci a ƙasa a matsayin jam'i ko jam'i daga lafazin sai dai ka ji an ce as-samawat al'arzu za ka ji an ce al'arazuna ko al'arazina ba alarzuna في حالة الرفع wa نصبا وجرا dai من سامو tabbatar da cewa su ma tsatsai ɗin guda bakwai ne Allahu lalzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna ay Allahu lalzi khalaqa as-samaa Allahu lalzi khalaqa sab'a samawati su ma guda bakwai ne ko malamai suka ta tattaunawa wai mecece hikima menene sirrin da ya sa aka dinga ambatan sammai da jam'i amma kasai kuma a singular ko ji guda ɗaya akwai bayanan da malamai suka yi da yawa amma wallahu ta'ala ala wa adam kila bayanin da ya fi kusa ya zama daidai fahimtar wata daga cikin malaman ƙur'ani da suke cewa ah, halittar sammai halitta ce da akwai tazara tsakaninsu kamar yadda hadisai suke tabbatarwa ma'ana sama ta ɗaya kafin sama ta biyu akwai tazara sannan ta biyu sannan kafin sama ta uku akwai tazara haka haka kamar yadda ma aka ruwaito wani hadisi mai zara masu sanya yana ba da labarin tsakaninsu tafiya shekara tafiya shekara 500 sannan sama ta biyu tsakaninta da ta uku ta fiye shekara ɗari biyar haka haka har ka je ta bakwai sannan kaurin dpc misali in dpc za a kira shi kaurin simakar ita ma tafiyar shekara ɗari biyar ba wannan ne karatun ba karatun shi ne akwai tazara ba a mannacike ba eh? na biyu akwai rayuwa tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu da sama ta uku da sama ta hudu kamar yadda hadisin al-isra wal mi'raj ya tabbatar manzara masu sana ya ba mu labarin wa ya gani a sama ta ɗaya adam wa ya gani a sama ta biyu isa da da yahya wa ya gani a sama ta uku idris har dai aka je aka kai da annabi ibrahim to akwai rayuwa tsakanin samman akwai tazara saɓanin ƙasa suke cewa a haɗe suke shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kamar yadda wata yake malaman Qur'ani suka cewa Allah ya ce mata taraka ala zahriha min dabba saboda rayuwar ta fi yawa ne akan sararin ƙasa fiye da rayuwar da take da yawa a cikin ƙarƙashin ƙasa saboda karkashin ƙasan a dunkule yake ko da dai akwai ƙasa ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta kaza har aje ta bakwai to a jere suke sabani sammai sama ta daya sannan tazara sannan sama ta biyu sannan sannan kuma ga halittu da rayuwa a tsakanin sammai ɗin. Wallahu ta'ala ala wa ala. nan kuma wannan lafazin na halaka samawati ya lamu ma fi samawati wal ardi shi ma yana tunatar da ni wata tattauna da malaman Qur'ani suke yi me sa wani waje ake cewa ya damu? kuma a ce ma fi wa ma fi al wani wajen a ce ma fi samawati wal ard ba za a ce wa ma ba ba za a maimaita ma ba ita waɗannan wasu fagage ne masu tsadar gaske a babin ilimin Qur'ani daidai kuɗinka daidai shagalinka <laughs> daidai daidai guzurinka daidai nisan zangonka daidai kayan aikinka daidai yadda za ka yi nutso da ninkaya idan kayan aikinka ka tsaya a gaba ne sai ka tsaya a gaba ka gode ma Allah idan kayan aikinka za ka iya aikaiwa mil bakwai ka kai idan kayan aikinka za ka iya shiga kogi na farko da na biyu da na uku kai ka shiga kuma ka fito lami lafiya tana godiya ga Allah ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu masu tusirruna wa ma tu'linu wallahu alimun bi zati sudur da wannan aya da ayar da ta gabata duka ayoyi ne da suke tabbatar da ikon Allah suke tabbatar da buwayarsa suke tabbatar da ƙarfi da faɗin iliminsa da saninsa wanda zai da farko bai da ƙarshe sannan suke tabbatar da ikonsa a wajen halitta wanda idan ka duba tun daga ayar da ta gabata da wannan ayar saƙon dai shi ne ya za a yi kai karatun tana suka koma ga Allah ka miƙa wuya ta yadda da cewa Allah abun tsoro ne ka shiga da'irar wa minkum karka yadda ka shiga da'irar faminkum kafin. babu ni'ima ko kuma daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah da bawa Allah ya azurta bawa da tasirantuwa da halittunsa tasirantuwar da za ka ƙara masa tsoronsa da yi mata biyayya a kan umarninsa da nesantar abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana yasa wani mai hikima yake cewa alfikru ya insanu law aqlabtahu muta'ammilan fi qudratir rahmani لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان yake cewa tunaninka da basirarka da za ka sako da su ka kalli halittun Allah to laka za ka ijlalan wa tasbihan lahu da zuciyarka ta zube da ka kife tare da girmama Allah subhanahu wa ta'ala da yi masa tasbihi shi yasa surar mu surar ku aka buɗe ta da tasbihi saboda manya-manyan iko da buwayar da Allah ya ambata a cikin surar wanda daga ciki akwai halittar ɗan adam akwai halittar sammai akwai yadda aka kera ta akwai ilimin Allah masanin abin da yake koye da abin da yake ah, sarari sannan kuma da ikonsa da buwayarsa wacce take bayyana da ƙudurarsa ta wajen tayar da waɗanda suka mutu suka koma gare shi. Allah ya samu da shi. Ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tulinun wallahu alimun bi dhati sudur. Alam ya يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتي تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qabl ko waɗannan waɗanda ba ku imani da Allah ba ko waɗanda kuka zaɓi bijire ma umarnin Allah alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qabl ko fadaku kuwa bala amrihim labarai na al'ummomin da suka gabace ku da yanayin yadda suke fito na fito da umarnin Allah Allah ya halakar da su Allah ya kunyata su Allah ya kawo ƙarshen al'amuransu duk da irin kutun gwila da munafuncin da suka dinga kitsa ma addini amma Allah ya fatali da su ya cifar da daulolinsu da gwamnatocinsu to har yanzu saƙonnin abin da ya faru da su bai ishe ko ba labaran al'ummomin da suka gabata ba su ishe muku ba fa zaƙu wa bala amrin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗanɗana musu kuɗarsu suka ɗanɗana kuɗar ko aka ɗanɗana musu kuɗar abin da suka kasance suna ba mummuna fa zaƙu wa bala amrin wa lahum azabun alim kuma tabbas suna da azaba mai raɗaɗi da take jiransu idan an koma da Allah nan an ambaci azaba guda biyu azabar farko ita ce kaza kuwa ba da azaba ta biyu walahum azabun alim akwai abin da malaman larabci suke kiransa al'aqul muktabi ko al'aqul ladhi yattabi al-mughayya aqafi ma daga cikin sifofinsa idan ka ji an kora abu an jingina shi a kan na farko to yana fa'idantar da cewa ba wancan na farkon ba ne yanzu idan na ce zaidu da amur sun shigo masallaci da amur nan da da na yi ɗin nan asafi ne to da nan da na sa tana fa'idantar da cewa zaidu wani mutum ne daban amur wani mutum ne daban saboda haka da aka ce fa za kuwa ba na amurhin sun sun samu sakamakon da ya cancance shi a duniya sosai walahun sannan kuma bayan wannan akwai azaba mai raɗaɗi to wannan azaba mai raɗaɗi ashe ba a duniya ba ce kenan a lahira mun fahimta sai wannan ayar ta tabbatar da cewa akwai azabar duniya akwai kuma azabar lahira a wannan ayar jama'a akwai wani uslubi da ake kiransa al-uslubu tarbawi uslubi ne na tarbiyya wanda a cikinsa ake jan hankali da faɗakar da wanda ake so a faɗakar domin ya ɗauki izina da darasi daga waɗanda suke gaba gare shi yake ganin su ko kuma waɗanda suka gabace shi wanda wannan yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai albarka bai bar wani wata hanya da wani usmobi da ƙwaƙwalwa da zuciya suke buƙatar a fayyace zance ba a ce sai da aka yi amfani da shi an yi amfani da tattauna da kwakwalwa an yi amfani da kissa an yi amfani da tunatar da kai ka dubi halittarka an yi amfani da tunatar da kai yanayin yadda take rayuwa an yi amfani da uslubin abin da yake kewaye da kai na halittun Allah duka domin su taimake ka wajen bin Allah to anan alam ya'tikum nabul ladina kafaru min qablu fa zaqu wa bala azim uslubi ne da aka yi amfani da shi wajen faɗakar da mai sauraro al'ummomin da suka gabata cewa ka ɗauki izina da darasi daga annabi magana a kan shi kila Allah mutumin kirki ne sai ka tattauna a kan nasarar da ya samu ci gaban da ci gaban da ya samu ta sanadiyar kirkinsa kirkinsa ta sanadiyar bin Allah ta sanadiyar riko da Qur'ani ko kuma aka san haka ne mutumin kawai ne sai kai amfani da tantiban da ya samu a rayuwa ya zama ma da sauraron kamar da zai kalla shi kuma ya gyara a rayuwarsa wannan yana daga cikin sirrin da ya sa malam bahaushe yake cewa waiwaye adan tafiya waiwayen yanzu in kai waiwayen kai al'ummomin da suka gabata ne take ɗaukan darasi daga wajensu kuma duk mutumin da zai ɗaukan darasi daga wajensa daga wajen waninsa to ba yadda za a yi ya samu canjin rayuwa kamar yadda kuma mutumin da ya kuskure aka zaman da shi takwai da aka yi darasi da shi to ya shiga uku ya lalace in ba darasi na alkhairi ba sai sa a ƙarshe ɗan luraini yake da magana ta hikima ko yake cewa mallam ya yi hujjaru lam yanfa kuma raha bi hilwa ibu yawman qawlada ko mallam tuhibbu ibaran Ayyamu kana al-ama awladihi min al-huda gobe sai mu tashi akan maganar dan dan duraidu wandan dubga ko in ji malaman daure wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لفتح الخير من نعم السلام عليكم ورحمة الله من إيه الله جماعة kamar yadda muka saba a ɗan zauna da Allah minti ɗaya ko ƙasa da haka. Majalisunmu majalisi ne mai albarka da mahalarta majalisi da yadda ake ƙoƙarin raya shi da himmar ku da ƙoƙarinku muna muku addu'a Allah ya saka da alkhairi. ni kaina in na shigo na yadda ake himma wajen halarta da nutsuwar da ake samu ina jin daɗi saboda bayan da za a samu ƙwarin gwiwa ba tare da gudunmawar ku ba ba tare da ƙarfafa ku ba Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sanya gudunmawar da kowa yake bayarwa a cikin mizanansa na ayyukan alkhairi bayan haka ranar nan mun samu alartar wakilin mai martaba sarkin zazzau aminin mu sarkin kudu yau kuma ga wakilin birnin so so muna masa barka da zuwa muna masa fatan alkhairi kan uwa kuma abokin zumunci wanda muke kyautata masa zato su da wakili Allah ya kara albarka Allah ya kara taimako Allah ya kara. gudunmawa a rayuwa al'umma tana sha'awar shan samari masu hangen nesa masu ƙoƙarin ciyar da ita gaba inda suke kuma ci gaban al'umma yana da alaƙa da samun wasu jajirtattu a cikinka waɗanda suke ƙoƙarin zama madubi a cikin al'umma wajen hango abin da al'umma take bukata a daidaikunta ko a jamayyarta gaba a duk inda al'umma take son ta samu ci gaba a cikinta to dole ne sai an samu dunkulewa a kan manufa sai an samu ƙarfafa ma juna a kan manufa sai an samu jajircewa a kan manufar da aka yi da ita to ina mai amfani da wannan dama in tsara jan hankalin al'umma wajen kowa daga cikinmu ya yi ƙoƙari ya ga ya ba da wata gudunmawarsa da zai iya a abuwarka a garinku a ƙauyenku har ka baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka kila baiwar ta magana ce sai amfani da ita wajen ciyar da al'umma gaba kila baiwar ta fasaha ce kila baiwar ta ilimi ce kila baiwar ta siyasance ne kila a gwamnatance ne kila a masarauta ne ko ma wace irin baiwa ko dama Allah ya baka su yi kokari kai amfani da ita a wajen ciyar da al'umma gaba babu mamaki dan abin da za ka yi da kake rainawa idan Allah ya karɓa kuma ya sanya albarka sai a ci gajiyarsa har bayan barinka duniya Ana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tara albarka a cikin rayuwarmu da rayuwar jagororinmu da kusantar da zukatanmu zuwa abin da yake so da shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh